yau za a ce za a iya ambatunta da ke shekara ta damuwa da kuma abin da ya sa kuwa shi ne kusan rabon da ayyukan shekara wadda ake zuba da yi a cikin da ake kada an kula mutane a cikin da ake jefa mutane cikin damuwa a cikin da irin wannan shekara zai wuya mutum ya ambata sai dai wata kila ko a tarihin baya abubuwan da ake karantawa a littattafai ko wani abu wanda mai tsari a wannan shekara ake tare hanyoyi ido da ido rana ƙasa da dukkan wani mutum da ake yi cewa shi wani ne wanda zai iya samun tsaro ko kuma ake iya tsammanin cewa za a iya samun masa kariya babu ido da ake samun wannan kariya ne kuma sannan mutane da yawa suna cikin damuwa sakamakon wannan yanayi abubuwa da yawa an shaurata su ma'ana an wasa sun tarwace ƙauyuka da yawa sun tarwace a jihar zamfara jihar katsina jihar sokoto da kebbi da sauran jihohi da yawa waɗanda suke na a da jihar kaduna da wasu yankuna na arewacin najeriya har ma wasu yoyi a gabashin arewacin najeriya mana a wannan yankuna nan mutane sun kashe hanyoyi da yawa sun daina gudu masu hali suna tafiya da jiragen sama zuwa wasu birane waɗansu suna tafiya su ce su shiga jiragen sama su fi yin kasa bayan ya zama ba man sama da mafi yawan barazana da suke faruwa makaranci a shiga a ɗin jama'a ba a yi irin wanda aka yi a wannan shekarar daga farkon su zuwa wannan a ɗebi mutane kawai a ta ɗebi ba za su da matan su har ina yau inda akwai ɗalibai ƙanana ɗayan jama'a a hannun bayan haɗa a suka a gurare daban-daban a wannan kasar a wannan yanayi ake cikin cewa a tashin farashin kaya ba a taɓa mai mutumin ba a wannan shekarar an yi tashin farashin kaya za a ce fulawa ga waɗanda suke buƙatar fulawa ko kuma shinkawa ina kamar shinkawa ta wuce su ɗari bakwai to sama da haka a shinkafar ma jira da balle ma shinkafar da ake zuwa ta wannan ɗaruruwan mutane sun shiga damuwa saboda mummunan tashin farashin kaya ba ta bari irin wannan mummunan tashin farashin kaya irin da wannan shekara ta dubu da ashirin da ɗaya a dan yanayi da wahalhalun rayuwa da matsaloli da damuwoyi sun samu kala kala kata kata a wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wadda yanayi na rikin tsaro da yanayi na damuwi da yanayi na kashi da tsadan kaya da yanayi na dukkan abin da kake tsammanin cewa musiba ne an jarrabu da shi a cikin wani kai ba ma a ta ɓangarori na gwamnati da yawa sun da cikin jami'o'i da yawa saboda kawai jarabawa da ake ciki musamman a wannan shekara ta dubu da ashirin da daya wata kudin san abin lafiya yau ake kanta, ma'ana a jima'o'i waɗanda abubuwa da suka yi kan faruwa suke kan faruwa ba su bushe ba mutane da suke cikin garuruwan da ba a waɗannan musulmi da ga wata shan jirgin suna dariya ko suna tsammanin cewa su da ko kana barma waɗanda suke cikin canjin su shiga damuwa su ne da suke cikin garuruwan da abin da ruwa su suka fi cancanta su shiga da ruwa su suka fi cancanta su tsara addu'a su suka fi cancanta su yawaita kusa zuwa ga Allah bani wata ta'ala su suka fi cancanta su zubar da hawaye don abin da yake faruwa domin wannan da ya faru da su na ga ya faru da su ma yake yin da bayyana su dawo. wanda ya rasu suna an zo an so yake da ruwa ba da ruwa wanda ya ga yaran da wa'azi ya zama da wanda yake rayu to waɗannan garuruwa da muke kuma muke muke karanta muke saurare duk sa'ade da yamma dare da rana cewa an tarwata sun wasu an kama wani an kashe an kama wani an kashe an shiga gida an ce yi kaza an ce cikin gari an fita da ba an ce dan mata an ce mata an tafi masu aure an tafi marasa aure an tafi da suje an tafi yara an tafi masu kudi an tafi talakawa an tafi masu jami'ai a gwamnati manya-manya wanda kake tsammani suna da tsaro amma ba su tsira ba an tafi su an tafi sojoji an sace su an tafi da suje ne an shiga makarantar da da'irar hukumar sojojin ne suke wurin amma an tafi su an tafi da su ko babu abin da ya faru a wannan shekara ya kamata wannan shekara duk adam mai tunani ya yi nazari mai yawa ya ga cewa me yake faruwa kuma me ya kamata a yi duka abin da za a yi na wani ko a shiga kafafen labarai a kira gwamnati ko a shiga kafafen labarai a kira jama'a ko a kira malamai ko a kira masu kuɗi ko a kira masu wuri ko a kira talakawa duka ba abin da ba a yi ba wanda ba a yi amma mutum da sai karuwa ne babu wanda yake ce fitintinu wata uku da suka wuce sun gaza fitintinu da a fitintinu wata uku da wuce ciki yanzu sun gaza fitintinu wata shida da suka wuce baya ina kullum karuwa a ne tun ana jin tsoron abin har ya zama to masu yin abu ba sa jin babban abu da kawai ya kamata a yi a gani na kawai a roƙi da suke wannan ke ta'addanci na su Allah su yi haƙuri da Allah su yi dukkan waɗanda suka rike bindigogi suka rike makamai miyagu suka tsaya a jirgi don Allah muna roƙon su su yi haƙuri su daina su da duniya don Allah dukkan waɗanda suke gefe a jihar Kaduna da jihar Zamfara da jihohi hatta jihar Bauchi da yankin Gombe don Allah don girman Allah muna roƙon mu ne daga wannan mimbarin muna roƙon don Allah ku ji tsoron Allah ku yi haƙuri a daina da da jinin jama'a a yi haƙuri a daina kama mutane ku yi haƙuri duk abu da kuke ji da shi kuma kuna jin an muku wani abu ne in ma kuna jin an zalunce ku ne in ma kuna jin an yi muku abin da ba daidai ba ne mu dai muna roƙon ku don Allah ku yi haƙuri ku daina kama jama'a don Allah ku yi haƙuri ku sake yaran da ke tare da ku don girman Allah ku yi hakuri ku ta kira da su tare da don girman Allah ku yi hakuri ku daina tare hanyoyi kuna kashe mutane ku yi hakuri ku daina za mu tsaya a gaban Allah kwanan za mu koma ga don Allah ku yi hakuri ku daina yin wannan aiki don Allah ku yi hakuri ku daina wannan abubuwa al'amarin ya kasance ne babu wani mutum da za a ce yau shi ne mai kwarar da ta wani ya fi karfi a sama shi ba mu ne ba mu gani ba kowaye babin da ba ne shiga kowane irin gida da ni a gari na a shiga a san wanda ake so a ɗauka a ciki yana da kawai ne dai lokacin ɗaukar da ke to wannan damuwa mu ne ido na tabbata a wani wani wajen masu yi kawai duk wanda za a yi an yi to yanzu muna roƙon masu don girman Allah ku yi mu kuyi don girman Allah masu kare hanya suna cire jama'a suna fatin dukiyoyinsu suna sai jama'a su su mata su ɗauki maza wasu a yi fyaɗe a shiga jeji akwai yaran da aka ce yau wata su guda da wani abu suna jeji yara kanada daga islamiyya aka ɗaya su don allah don girman allah ku yi haƙuri ku yi don allah don girman allah ku yi haƙuri ku yi ku daina wannan aiki wannan ne iya abin da za mu yi allah ya samu dace allah ya samu da sunna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 لكنها حق أن نسميها عام الحزن لما أصيب المسلمون في شمال نيجيريا لما أصيب المسلمون في ولاية zamfara ولاية katsina ولاية سوكوتو ولاية كيبي ولاية kaduna ولاية niger وهذه الولايات في شمال نيجيريا خاصة وفي نيجيريا عامة كان المسلمون في المسلمين وكان ناجي في المصيبة عنده سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين أشكلت علينا هذه الأيام وأشكلت الأمور على الناس وأشكلت الأمور على الحكومة وأشكلت الأمور على العلماء كانت مشكلة تشكل جميع الناس تشكل جميع الناس يفكر الإنسان مهما طلب التفكير لا يفكر ويفهم ما الذي يحدث ما الذي يحدث كم منا من تعلم هذا أو قرأ هذا في التاريخ لم تكن تقرأ هذا في التاريخ في تاريخ العالمية لم يكن هذا مجرد بكل ولم يكن ولم يكن مثل هذا مثل هذه المصيبة لم تكن موجودة في كون ما إلى هذا الوجود وما إلى من العلماء لكن تحدث العالم عجبت الحكومة ما نجي هل عجب كل من الناس في شمال نيجيريا وفي جنوب نيجيريا وفي كل نيجيريا عجب كثير من الناس أو عجب كل الناس عجب كل الناس أن يأتوا بنهاية هذه المصيبة إنما هي فتنة لا يأتي بآخرها إلا الله سبحانه وتعالى نسأل المختبئين ونسأل المنفجرين ونسأل إخواننا الذين كانوا في الغابة يختلفون الناس نسألكم بالله نسألكم بالله أن تتركوا الناس يعيشون ويتداولون نسألكم بالله أن تسجدوا وتتركوا الناس اتركوا عباد الله يتجاوزون في أمر الله نسألكم بالله نسألكم بالله أن تسلموا وتتركوا أن تسلموا وتتركوا الناس يتجاوزون وتتركوا الناس يعيشون كما أراد الله أن يعيشوا اتقوا الله في حياتكم وكلنا سنكف أمام الله وكل منا سيموت كلنا نفس ذلك الموت اتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أن من أفضل أعمالكم وأزكاها عند وليكم كثرة صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمة للعالمين لأن الله امركم بذلك فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد النبي اللهم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين جماعة أيوة الدعاء تزيد a yawaita addu'a cikin sujjada a yawaita addu'a a bayyane a yawaita addu'a a sirrance a yawaita addu'a dare da rana mudan su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare Allah ya kauce mana waɗannan Allah ya kawar da عباد الله أفضلوا وألقوا بالدعاء أفضلوا بالدعاء عباد الله ها نحن في مصيبة وفي فتن وفي فتن التي لا يعلم آخرها إلا الله فلنتكل سبحانه وتعالى ولنؤمن من الدعاء عسى الله أن يأتينا بالفرج إن الله على كل شيء قدير اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما بلغ منا ربنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا قم وسائر بلاد المسلمين انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أنت كبر وكبيره وكفنا وسقط وكبي وغيرها وميدة وغيرها من البلاد يا رب العالمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بأن رعاك الاستقرار يا ذا الجلال والإكرام في بلادنا هذا يا رسول يا قيوم وما ذلك عليك بعزيز إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم اللهم اجمعنا واياهم في جنه الفردوس اللهم اصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قره عين لنا الله يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع من مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفساد والمنكر والبغي ليعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروا على نعمه وعلى نعمته ودعوه يغفر لكم ولذكر الله الأكبر والله تعالى ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم